mutumin da ya fifita lahira a kan duniya allah zai ba shi lahira kuma sai ba shi bonus na duniya ɗin bonanza ko sai a ba shi a ce tun da ka nemi lahira mun baka lahirar duniyar kuma sai a ƙara masa ita a matsayin me a matsayin irin ɗan gyara da ake ko ka sai abu sai a baka gyara to tun da ka nemi lahira sai ka samu to wanda ya samu lahira alkawarin Allah ne yana bashi bonus da kuma bonanza na duniya amma ba amma fa wanda ya nemi duniya bai nemi lahira ba kuma Allah baya bashi me baya bashi lahira in muka nemi lahira ana iya ba mu duniya a ba mu lahira amma in duniya kadai muke nema babu lahira Allah ba zai ba mu kuma lahira a matsayin bonanza ba don tafi karfin a ba da ita a kyauta min babil misal a ƙur'ani aran ma ka ba mu misali ko da ƙwaya ɗaya na wani bawa na Allah da Allah ya bi Allah Allah ya bashi duniya ya bashi lahira misali ɗaya a nan wurin inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin mhm. shakiran li an'amihi وآتيناه في الدنيا حسنة hmm. وإنه في الآخرة لمن الصالحين hmm. Allah ta'ala ya ce in me inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim sai ce me wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin thumma auhayna ilayka anittabi millata ibrahima hanifan wannan misali da aran ya kawo mana zai zama suratul nahl aya ta 120 121 wanda na karasa za ta zama 124 annabi ibrahim allah ya gaya mana cewa ibrahim ya kasance jagora ne kuma tsayayye akan harkar Allah bai zama mushriki ba mai godiya ne ga ni'imomin Allah Allah ya zaɓe shi ya kuma shiryar da shi hanya madaidaiciya kaga duka maganar lahira ake akan zako sai Allah ya ce wa atainahu fi duniya hasada tunda lahira ya nema to mun bashi duniya din ma mai kyau ashe wanda ya nemi lahira Allah yana iya bashi duniya ai sayyidina abubakar bai nemi duniya ba lahira ya nema duniyar gudun ta yake amma Allah ta'ala ya bashi arziki a duniya Abdurrahman buna Auf Allah ya kara masa yadda ya ce wallahi ina iya sadakan dukkan dukiyata da kwaɗayin na zama talaka ba ni son yin kuɗi ina tafiya akan hanya sai na ga dutse akan hanya in na ɗaga dutsen zan samu ladan sadaka kuma aiki ne mai kyau ina kuma tsoron kan na ɗaga na samu dukiya na dinari ƙarƙashinsa saboda yana gudan kuɗi kuɗin yana binsa kuma a hakan suka zan multibiloniyoyi a duniya me dalili saboda sun nemi lahira sai Allah ya ba su me ya ba su duniya din ita duniya ana iya ba da alakoranta in ka nemi lahira amma babu dama ka nemi lahira a baka alakoran ka nemi duniya a baka alakoran lahira shi yasa annabi ibrahim Allah ya ce wa na fid duniya hasana kuma a lahira iya daga cikin salihai yan aljanna saboda me saboda lahiran ya nema wannan kuma ba bayyana mana yake kuma ka tattare kana matashi a masallaci babu sana'a babu zuwa karatu babu a'a a neman du lahiran ka karanta addini ka yi ƙoƙarin haddan ƙur'ani mu ganka injiniya ko medical doctor ko babban lauya ko accountant ko wani masanin tattalin arziki ko gogaggen mai sana'ar hannu ko gogaggen ɗan kasuwa amma a harkar neman duniyar ya zama babban manufanka shine ka yi wa al'umma hidima don Allah ya baka lada ka mutu ka je lahira shi yasa ba a son mu zauna a duniya muna neman duniyan kuma mu ce mu babu zuwa kasuwa babu karatun zamani babu sana'a ba daidai ba ne. a duniyan ma muna da haƙƙi arama kana da misali ko da ɗaya ƙur'ani وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين جزاكم الله خيرا مثالي da aran mai ba mu kisar karuna ne kowa ya santa suratul qasas aya ta 77 Allah ta'ala yake cewa ya ce wa karuna shi karuna iya da kuɗi shi saboda kuɗi da yake da shi a duniya ba wai kuɗi yake kaiwa banki ya yi saving ba ba account yake operating ba bankuna da branches a zamanin dukkaninsu bankunan kuɗin karuna ne shi bankuna ya fi ƙarfin ya buɗe account ya kai kuɗi a'a kamar a ce najeriya kowace jiha akwai branches hudu ko biyar kuma kowanne dukiyar karuna ne a ciki shi saboda yawan dukiyar bankunan independently dukiyarsa kada suke handilin <laughs> to kaga duk kudin ka tunda account kake bude aka kai ajiya kenan kaga wanda ya fi ka amma da yawa Allah kaho ya nuna duniya ta dame cewa shi ya zama ilimin sa ya bashi duniya sai Allah ya ce wa wabuta gifi ma ataka Allahu daral akhira. ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka na kuɗi da arziki amma sai ce wala tansa baka minad duniya amma karka kuskura ka manta rabanka a duniya